bai ma zama abun mamaki ba yadda jami'an tsaro suka tsaurara binciken motoci bayan fashewar bam a nyanya dab da kokowar birnin tarayya abuja da ke cinkushe da mutane musamman ma dai ma'aikata da kan daka sammako su shigo gari da yin mako sake jerin gwano su koma gida. Let us uh, collectively express and condolence shugaba jonathan kenan da yake jajanta yadda wannan lamarin ya kawo asarar rayukan mutane da ba su ji ba su gani ba Jonathan dai ta hanyar jajantawar ya aza alhakin harin kan jama'atu ahli sunna liddawati wal jihad wato Boko Haram da ya ce gwamnatinsa za ta magance su. Ba dai wata sanarwa zuwa yanzu da ke nuna ɗaukar alhakin harin daga Boko Haram. Sai dai jam'iyyar PDP ta da sanarwa inda ta alakanta aukuwar harin da kalaman da ta ce 'yan adawa na APC ke yi da ke ingiza kashe rayuka da asarar dukiya. Sakataren labarun jam'iyyar Olise Metu ya aza alhakin tashe-tashen hankulan kan jam'iyyar APC da ya ce ta lashe takwabin hana Jonathan mulkin Najeriya don kyashin yadda ya ce talakawa sun amince da gwamnatin. Wannan zargi dai tuni APC ta yi watsi da shi. Kaftin Balaji Biran ɗan kwamitin zartarwar jam'iyyar ne na ƙasa. Wato, failwa ɗinsu ne sun gagara yi sun kasa kuma suna so su nemi su tura wani wadda bai san hawa bai san sauka ba ba su suke da rike da ah, ragaman gwamnati a ba suke da yan sanda suke da soja suke da air force suke da navy suke da sss komai nasu ne sun gagara sun kasa da haka ba za su ce mutumin da bai da komi magana baki waya ce ne waya faɗa a ina aka yi magana wani abu ne kawai wadda in ba za su iya ba ba abun kunya ba ne Jonathan ya rizanin gobe ya ce ya rizanin wani abun ya fi karfinsa a ba wanda za su iya zo su yi amma wani abun bawa da zai yarda cewa kawai daga zana abu ya kauce musu maimakon su amince cewa sun gagara sun kasa a neman hanyar da za a yi ya daga nuna ya sa abu mutumin da bai san hawa bai san sauka ba wannan ba abin yadda wannan ba abin yi bane magana banza ce alƙaluman yan sanda daga jami'in labarun rundunar na ƙasa Frank Umba na nuna mutum 71 ne zuwa yanzu suka rasa ransu a harin na nyanya inda fiye da ɗari suka samu raunuka sai da alkalaman da ba na hukuma ba na nuna waɗanda suka rasu sun kai kusan 200 wasu ma na cewa har 300 nasiru adamu el hikaya amurka daga abuja najeriya